الصحابة لا مثيل لعزمهم هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا هم قدوة بهداهم فلنقتدي وبنهجهم نستشرف الأجيال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنوا ما سكلن وننتشى من البركة من الله سبحانه وتعالى قودية ديكي حتى أمكودي وشي أتكمو أن ندرسة ما سمغنا أكن تاريخ سحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم wanda muna roƙo Allah subhanahu wataala ko da yaushe ya ba mu iko yin koyi da wa'annan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya datar da mu akan abubuwan da muke faɗa kuma ya ba mu iko yin koyi da su idan Allah ya saware da yau sahabin da zamu magana akan shi shine wani sahabi wanda ya zamanto yana ɗaya daga cikin wa'anda suna kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana idan an gan aka ga manzon Allah ko idan aka gan shi sai a yi tunani kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda yake kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta wajen siffofin halittarsa wannan sahabi shine Ja'far bin Abi Talib Ja'far bin Abi Talib kamar yadda muka faɗa ya kasance ɗaya daga cikin wanda suke kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda wanda suke kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ɗaya bane akwai wasu sahabban da su ma suna da kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai dai Ja'far bin Abi Talib ya kasance ɗaya daga cikin masu kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance dan uwa ne da wannan sahabi khalifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu subhanahu wa ta'ala saboda haka muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya raida da shi da sauran sahabban Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Jafar ibn Abi Talib ya kasance bayan ya musulunta yana ɗaya daga cikin wa'anda ƙurayshawa suke takurawa suka azabtar da shi da musguna mishi da shi da iyalan shi da sauransu to shi da kanshi da yaga cewa lalle baya samun natsuwa wurin bauta ma Allah subhanahu ta'ala yadda ya kamata a wannan gari na makka sai ya nemi izini daga manzo Allah sallallahu alaihi sallam akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya bar su su yi hijira zuwa garin habasha su je garin habasha dan ya zamanto can za su samu tsarari kuma su nisanta kuma ya zamanto sun rabu da wannan cutarwa da ƙureshawa suke musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su izinin su tafi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa wannan sarkin da ke can garin Habasha sarki ne wanda bai zamanto a zalunci kowa a sa. sawan kana addinin su ko baka addinin sa haka Ja'far bin Abi Talib ya kama hanya da shi da iyalansa da sauran sahabbai suka je garin habasha inda suka zamna a wannan garin sarkin ya yi maraba da su suka nuna mu sarkin cewa abin da ya kawo su irin bautar da ake can da kun musguna musu da ake da sauransu suka zo su nemi mafaka a nan ba abin da yasa suka zaɓi wannan gari sai dai sanin cewa adalci da yake da shi da kuma kula da kuma rishin barin zalumai su zamanto sun azzalumci wanda suka zamanto masu rauni ba aka yi marhaba da su ya ce ba matsala su je su zauna ƙuraishawa suna bin diddigin labaran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har suka samu labari cewa ai akwai wasu gungun sahabbai sun tashi daga nan sun je garin ina sun je garin habasha saboda haka su ga cewa lalle idan suka je can garin habasha wannan addini ya yaɗu garin habasha to zai zamanto duk wa'anda kasashen da ke kusa da habasha da sauransu su ma addinin zai yadu saboda haka wannan babban matsala ne wanda ke fuskanta su suka ce saboda haka bari abinda za mu yi yanzu mu haɗa kwamiti mu haɗa wasu daga cikin manya-manyan kuraishawa ko matasan kuraishawa wa'anda za su je can garin habasha don su dawo mana wannan mutanen ko su kashe su can ma a marasa gaba ɗaya sai suka zabi a ibn kafin ya musulunta da kuma abdullah bin rabi'a don su je ba don komai ba sai don saboda kyakkyawan alaka da ke tsakanin wannan sarki na habasha da wannan mutum da suka tura mai suna amr bin al'as haka suka kama hanya zuwa garin habasha jafar bin abu talib shine shugaban tawaga wannan da suka je garin habasha da suka zo garin habasha su wa'annan da kuraishawa suka turo sai suka bi duk wani bafade na sarki da makusantan sarki, da masu ba sarki shawara da duk wani wanda ke kusa da sarki suka bi shi da kyaututtuka suka ba su kyaututtuka don su kame ko don su saye bakinsu don su ma su ba su goyon baya akan wannan manufar da suka zo da shi suka rede suka karbi wannan kyaututtuka da aka ba su saboda haka sai ya zamanto suka zo wani sarkin ma suka ba shi shi ma wannan kyautan da suka zo wurin sarki suka ce akwai wasu daga cikin mutanenmu suka zo garin gana ku wa'anda suka bar bautan abin da muke yi da kakanni da kakanni da al'adunmu suka zamanto dalilin wannan abin da suka bi suka yanke zumunta da mu suka bata suka bata tsakanin dan uwa da dan uwansa da uba da ɗansa suka zamanto suka bata duk wasu al'adu da bautar da muke suka bata bautan gumakan da muke saboda haka mun zo dan ka ba mu su mu koma da su saboda wa'annan mutane zaman su a wannan garin naku fitina ne ba alkhairi bane da sarkin ya ji haka sai yake mafadawansa wannan abin da kuka ji me ra'ayin ku suka ce a gaskiya ne muna ga cewa ku bar su kawai abin ya bashi mamaki yadda suka yi saurin raida da abin sai gane cewa to gaskiya idan ya ba da su ba tare da ya ji irin wannan abin da ake ce wai suka yi ya yi musu zalunci shi kuma ya to mutum ne ba a zalunta kowa a wurinsa ya kira su suka zo da suka zo kafin su zo suka ce wato sun ba shi ja'far bin abi talib ikon magana a gaban sarkin ka kowa ya magana sai shi da ya zo da shi da mutanen nasa suna zuwa sai su ga fadan sarki a ah, abin da yasa aka kira su ai ga wasu mutane a ce aka suka zo daga can garin makka ga amru bin al ga abdullah bin rabi'a kenan duk yadda aka yi sun zo da wani sharri suka kulla mana jafar bin abi talib ya natsu ya san irin amsoshin da zai ba wannan sarkin sarkin ya tambaye shi ya ce to kaji sun ce kaza kaza kaza kaza jafar bin abi talib ya fara bayani ya ce sarkin wallahi wa'annan mutanen zargi ne suke mana tunda abin da suke ce mana muka bi mun bi wanda da kafin ya zo mun kasance ba ma girmama juna muna kashe juna muna sacin juna muna wasu abubuwan suka zama to sabo ne na Allah ba ma son juna wanga mutum ya zo ya sa muka so juna muna tausayin juna muna girmama juna ya sanya amana tsakaninmu yana kiran mu zuwa ga bautan Allah shi kaɗaya mu bar bautan gumakan da muke zuwa muna saye a kasuwa mu zo muna bauta musu ko muna kirkira su da kawunan mu muna bauta musu saboda haka wannan shi ne dalilin da ya sa muka zo nan garin don mu samu mafaka a kan wannan abin da suke so su mayar da mu a kai na bata da kuma rashin shirya da jin haka sarkin sai ce musu to gaskiya wannan abin da suka gaya mana in dai haka ne zai zamanto da wuya na sake su na bar su ta yi tare da ku saboda haka abdul eh, ja'far bin abi talib ma ya karanta ma wannan sarkin wasu daga cikin ayoyin alkur'ani na suratul kahf suratul maryam da sarkin ya ji haka ya ma hawaye suka sauko mara da duk mafadan shi ya ga cewa lalle wannan mutum ba zai bar su ba ba zai ba su wa'annan mutanen da suka zo nema ba amr ibn al-as da ya ji haka sai yake musu to wallahi gobe zan kulla muku wani sharri ya gaya musu wa'annan gungun musulmai bayan sun fita sharrin da zai sa sarkin ya zamanto ya kore ku ya hidda ku a garin kwata da gobe aka zo hada kahin su ta yace to mu za mu koma amma haka san cewa wa'annan mutane daga cikin addinin da suka bi sun ɗauka cewa wai isa annabi isa ba ɗan allah ba ne ya tambayi wannan sarkin ya tambayi jafar bin abi talib ya ce haka ne sai jafar bin abi talib ya kwatanta mace kwarai kwa wannan manzon da ya zo yana nuna cewa lalle annabi isa manzo ne daga allah sannan kuma ba ba ba da ne daga Allah subhanahu wataala sannan kuma ba abin bauta bane ba Allah bane ya karanta mar ayoyi sarki ya kara kuka ya ce wallahi wa'annan mutanen wannan addini da wannan mutum da kuka ce ya zo da shi da shi da addinin da muke na nasara babu wani bambanci duk wuri guda ne suka hito saboda haka ku tsaya ku zaurara wallahi daga yau duk wanda ya zamanto ya nufe ku da cutawa ba wai wa'anda suka zo daga garin maka ba a garin nawa ma duk fadawa ku jiya kum ku sanar a gari wa'annan mutane suna karkashin aminci na karkashin bakonci na suke saboda haka duk wanda ya zo dan ya cuta musu to san cewa lalle sai mun cuta ma wannan mutum daga yau suna karkashin wannan sarautata ta saboda haka ku tashi ku kama hanya ku koma garin makka duk kyaututtukan da suka kama sarkin sarkin ya kwasa mai da musu wannan kyaututtuka haka suka koma garin makka ba tare da wannan abin da suka sama ga suka ci nasara a kai na maido da wa'annan sahabbai ko kashe su ba haka Ja'far bin Abi Talib suka zamna a garin Makka har sai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara na bakwai ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka bude aka bude garin khaybar Ja'far bin Abi Talib suka zo a nan garin Madina suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansu suna cikin murnan bude garin Khaibar da suka zo su jafar bin abu talib murna kuma ya karu suka rasa da murnan zuwa wannan tawaga na jafar bin abu talib za su yi ko murnan buɗe khaibar haka jafar bin abu talib ya ce musulmai suna cikin wannan murna su ma suka taya su murna da wannan jin daɗin da suke ciki har shekara na takwas lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika runduna zuwa garin Basra wa'anda suka zamanto suka kashe wani dan sakon manzon Allah manzon Allah ya haɗa runduna karkashin jagoranci zaid ibn al-haris ya sanya kuma waɗanda za su zamanto mataimakan shi akwai daga cikin su ja'far bin abi talib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya sanya wannan runduna kamar yadda suka je wannan yakin waɗanda suka zamanto adadin rundunar musulmai dubu uku ne na wannan kafirai kuma sun zamanto dubu ɗari biyu a wannan yakin da aka kashe shi kwamanda wannan yakin shine zaid bin al-harisa aka kashe kuma ja'far bin abi talib kuma wanda ya zama to mataimakin shi bayan shi shine kuma abdullah bin rawa shi ma aka kashe shi musulmai sai suka sanya kwamandan su shine wannan da ake kira khalid bin walid saboda haka a wannan yakin aka kashe wannan sahabi na manzon allah sallallahu alaihi wasallam ja'far bin abi talib manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya zo gida ya zamanto yana yi ma jaje ma wa'anda suka zamanto aka rasa a cikin wannan yakin daga cikinsu su shine Ja'far bin Abi Talib ya zo gidansa ya musu jaje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya tausaya ma 'ya'yansa kuma ya yi musu bishara cewa ai Ja'far bin Abi Talib yana can daga cikin aljanna yana yawatawa saboda haka wannan shine takaitaccen tarihi na wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muna roƙo Allah subhanahu wataala ko da yaushe ya ba mu iko yin koyi da wannan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abubuwan da muka fada daidai a cikin wannan darasi Allah subhanahu wataala ya ba mu ladansa da mu da ku baki daya kuma ya ba mu iko yin koyi da su kurakuran da muka yi da wanda muke yi ko da yaushe muna roƙo Allah subhanahu wataala ya gafarta mana da mu da ku baki daya anan zamu dakata har zuwa wani darasi na gaba da zamu ji takaitattun bayanai na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanakallahumma wa bihamdika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 منهم زكت أفضالا الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا هم قدوة بهداهم فلنقتدي وبنهجهم نستشرف الأجيال